ko wasu abubuwa sai mu dan taba yau eh sahabiya ce amma ta yi tsawarai ne tun farkon tsaddan mutu sahabiya ce amma ta yi tsawarai ne tun farkon tsaddan mutu ta yi shekara dubu bakwai da yawa ba ko to bari mu rage shi ta nan a ina san ta inda zan rage shi an fahimta yi eh shehi mai ta malmatu kenan to sahabiya ce amma ta yi tsawarai ne tun farkon zaman take ta yi shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai ta cin annabawa da yawa ta cin waliyyi da yawa har ta zaman annabi shekara dubu bakwai dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai hajiya malama kamar mutum wani gala na tun tana rayuwar daɗi ta kuma ta kusa ta mutu <laughs> ta kusa ta mutu Zai ta gaya ma 'ya'yanta a sa ta cin akwati a kai ta garin madina da annabi a gaya ma annabi ya ce a ce kawai ta mutu <laughs> ta rasu ya mata sallah <laughs> ta gaji A ibrahim duk ta gansu da ka ne da da da sahabi ya ce amma ne tun farkon sa to in ba wajen mutanen ba ina za ka samu irin wannan tarihi wai ka ji wai ya ya ya ya eh, a an ce wajen shekara dubu bakwai ba eh to watakila ta aikin hajji irin na wancan lokacin shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai sabon sabon ku ta ga annabawa da yawa sa annabi ibrahim duk ta gansu eh duk ta gansu ta ma riga su eh duk ta gansu wadda aka ta zo ta riski zamanin annabi an gane na'am to ba wannan bane ma yafi muhimmanci akwai ababe da kwana nan zaka je yana ta lissafin wasu sunaye eh da aka je yana ta lissafo wasu sunaye eh ya yi latas ko bari ku ji wani abu da yake faɗa in ka shiga musulunci baka da wannan falalar ko wannan darajar amma an ka shiga dariƙar tijjaniya kana da wannan falalar bari ku jawabin da yake faɗa a nan gurin gurin kowane musulmi kenan shiga janna ne ce kana shiga tijjaniya a ranar za a sa mana ko rubuta ka za ka shiga janna ba magana hisabi ba iqabi ba ka kaɗai ba matanka ko nawa ka aura hudu misali da rikiya ka sake su hudu ka saka hudu ka saka misali in dai ka ne ka adabaransu ka su ji aljanna iyayenka uwa uba babanka da dangin shi mahaifiyanka da ta wannan nan ba hisabi ba ikani in wata gidan su da kanka su ma har da su za su ga aljanna ba hisabi ba ikani to ke ka ba kuma ko da su ba sa yi in dai ba da rage shi ta jani ta kusan ko da mutum ya lalace da suna cewa nafsi nafsi to kaga ce da kai da familin kana cikin amana kana cikin aminci ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun aljina mu kanu yattaqun jagoran su shine so da jami'ar da nan tsali misali wato wala taka ne to kai ba magana wala taka ba aka ce falam yu dalil aqada bi rutbakum ma'an min ajal abil fayd tijani uttati

Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san abin da ya ajiye aljanna na nema hadisul qudusi Allah ya faɗa ya ce a attul ibadiyas salihina kun ga ce ga kuwa ba ko ga bayina nawa na kirki ma la ainur wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari da zuciyarka bata taba tunani ba akwai aljanna da wani ɗan adam kunnensa bai taɓa ji ba akwai aljanna akwai an aji to ita aljanna Allah sai sanya ma'aunan bauta masa akanta shine bainal khawfi war raja'i an gane dala da musulunci da tijaniya wace gaba da wani amma dan Allah yau idan mutum ya zo ya shigo musulunci ya musulunta dala muna iya mai wannan alƙawarin mu ce to tun da ka shigo musulunci daga yau shikenan dan aljanna ne kai ba kai ba iyayenka ba kai ba sirrikanka dala za mu iya eh kamar tijjaniya da yake manya ne su suna da wannan falala bari ku ji abin da yake magana shiga tijjaniya a ranar za a sa mana kusur rubuta ka za ka shiga aljanna ba magana hisabi ba iqabi ba kai kaɗai ba matanka ko nawa gani da ka shigo tijjaniya za a sa ka shigo musulunci ba a sa mala'iku sun rubuta ka ba ba maganan hisabi ba iqabi shine ba maganan ai maka azaba a lahira ba haka bane aqida ce abu ne yake rubuce a littafi so sanda da ake maganan fa yan tijjaniya ba ku gane akwai fa ɗan rububi a tijjaniya kuma su suka fi yawa to irin waɗannan da suke ballo wannan aikin kwanan nan su ne ainihin 'yan tijjaniya ba wanda suka karanta a littafi kuma suka yadda da duk wanda suka karanta a jawahirul ma'ani da irin su yaqutatul farida ad-dawlatul kharida shi da kanshi yana faɗa bari ku ji hudu misali da kiyaye ka sake su hudu ka saka hudu ka saka misali in dai matanka ne ka haɗa su ka su ji aljanna kaga ko auren mata kai kuka rabu da ita a tijjaniya ta ci banza ko kun rabu eh ta shiga aljanna ta gama kawai saboda ta aure dan tijjaniya eh hakika to <laughs> iyayenka uwa uba babanka da dangi mahaifiyanka da danginta wannan ba ya sabi ba ya ƙari su wajen gidan kanka su ma haddasu da su za su ga aljanna bayan sabi ba ɗani to kai ka karba kuma ko a gani sirkanka ma su ma dangwala saboda kai ko ba sa tijjaniya Sirkan saboda kawai kai kana tijjaniya ka auro yasu to shikenan kai ma ka tafi na gane amma fa ko da didde ya gama fa sai ya rataye abin da sharaɗi guda ɗaya bari ku ji sharaɗin ba sa yi inda ba sa rage shi wata jari ko ba sa yi ma'ana yanzu aka samu wani ɗan tijjaniya ne sai ya zo ya aure ya rakushi ku ba kwa tijjaniya to duk yan aljanna ne amma kawai sharaɗi ne kakku zagi shi wata jari eh sharadi ko ba ka tijjaniya in dai wani wanda yake da alaka da kai ko yarka aka aura to shikenan ko wannan family. eh, eh? a to watakila in dai bai zagin shehu tijjani tunda ai ba sharadin imani da Allah bane sharadin shine kawai ka a zagi shehu tijjani ko kuwa abin da yake cewa kenan eh, ka kusan kullum mutum yanzu lalaci da shi na cewa nafsi nafsi to kaga ce da kai da familin ku kana cin amana kana cin aminci ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun annahum nu kanu yattaqun yanzu da Allah nan gurin ina magana imani da takawa cewa fa kawai aka yi saboda wani yana tijjaniya ko ko ba ku in ya aure ku kun haye ba maganan wai aiki na kware ake ba ba an yi ita kuma wacce ayin da ta ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yazalun alladhina amanu lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah me ke sa ayi bushara ga mutum ba haka kawai ake yin bushara ba bushara tana da sababi dole farko sai an samu al-imanu wal amalu salih dan annabi ai shine al-mubashshir da haka da yace wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati kai bushara ga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau a suratun ra'adi Allah da ya fara faɗawa annabi cewa afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq yanzu wanda ya san abin da aka saukar daga wajen ubangijin ka gaskiya ne kaman huwa a'ama dala za su zama tsaye da makafan da bai sani ba sai Allah ya ce inna ma yatadhakkaru ulul albab amma masu hankali su suke tuna wannan masu hankalin nan sune alladina yufuna bi ahadillahi wanda suke cika alƙawarin Allah wala yanquduna al-misaq ba sa warware alƙawari walladhina yasluna ma amara Allah bihi an yusala wanda suke sadar da abinda Allah ya umarni yace a sadar da shi wa yakhshawna rabbahum suke jin tsoron Allah wa yakhafuna su'al hisab sannan kuma suke jin tsoron mummunan hisabi walladhina sabaru ibtiga a wajhi rabbihim wanda suke haƙuri wajen yin aikin da zai sa su ga fuskar Allah gobe alkiyama walladina tuga a wajhi rabbihim wa qamu salata suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar abin da muka azurta su da shi boye da bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum badda. suke tun kuɗin mummuna da kyakkyawa to wannan su suke da kyakkyawan gida na ƙarshe wannan kyakkyawan gidan sai Allah ya ce jannatu adnin ya da dakuluna Aljanna zama za su shige ta wa man salaha min aba'ihim kaga sai wanda yayi nagarta daga cikin iyayen daka in kai kayi nagarta iyayenka ba su yi ba nagartarka kai taka a lahira ba za ta ta iyayenka amfani ba shi yasa Allah ya ce jannatu adnin ya da kuluna ha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da zurriyarsu kaga sai Allah irataya abin da cewa dole sai idan akwai nagarta to lokacin ne Allah zai ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'iku za su dinga shigo musu ta kowace kofa ana ce musu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubadda gaba kaga ita tijjaniya da yake manya ce kaga kawai in wani je kankaro tijjaniya ya shigo cikin ku to shikenan ko bai abin nan ba to bari ka ji nan inda yake faɗa cewa ko baka abin nan karka damu ko baka wai eh bari ku ji wai wai bari ku ji zan arazi da dalalu da suna da jirgin jami'a da dalalu ya shi kamun zaɓe kai yana da bai da yawa da ka damu da wannan a yanzu abin da ka damu da shi kada ka yi awa ɗaya a zuciyanka bai sani na ba a yanzu kada ka dake awa daya a zuciyanka bai sani na ba shine babban zubi yanzu a wajenka wani eh. aka gayu ku daina tunanin yan mata a dawo tunanin shehu tujjani eh? wannan speaker ku tatta masallacin ku a ba daga nan ba ne. wacce kai kake magana a rage a to me yasa take kara bari mu dawo da shi zan harazi da dalanu da suna fiye jirgin jirgin jami'ar da dalanu ya shi kamun da Allah yana da zunubai da yawa suka kada mu da wani ba wannan bace take kara a zuciya ka abu da ba na ba a yanzu kada ka dake awa daya a zuciyar ka kai tunani ba shi ne babban zunubi yanzu a wajen ka eh, rige-rige kunne ta yi yanzu tunani ka kai ya fito hujjar da kake da kake gani kana wani barazana bari mu dawo da shi ku sai alharazi yuru da lanu da suna fere da shi ta jami'ar da lanu ya shi kamun zaɓe yana da bai da yawa da suka damu da wannan a yanzu abin da ka damu da shi kada ka yadda awa ɗaya a zuciyarka ba ka tunani na ba a yanzu kada ka awa ɗaya a zuciyarka ba ka tunani na ba shi ne babban zubi yanzu a wajenka eh, ya fi tuhu da nake gina gina barazana. <laughs>

ba kawai bane hmm, girgi dan ɗari sai na razi yura da lanuhu da suna fiye da jodi da kunji ka zauna ka yi tuna kar ma ka zauna kana tunanin zunubanka ka zauna kai kana tunanin shehi a zuciyarka shine kawai mafita to ta yara ce mutanen nan ba zuwa suke su gina ma mutane son wani abu a ransu sama da san Allah da manzan Allah ba Eh? kaga da cewa yayi karkata na zanubanka yi kokari kakka kuskura awa ɗaya baka tuna manzon Allah ba to ai kaga in an ce annabi watakila nan shubha na shiga ko kana so ka bambara abin sai ka haƙura don kakka motsa wani ce maka maƙiyin annabi ko kuwa amma sai ya ce kar a kuskura tunanin shehi za kuma cikin wasu maganganun nasa yake faɗa cewa a zauna ana ambatan shehu tijjani ya fi ka shigar kalwa ta shekara 20 kana zikiri haka ake ta gani to irin wayannan abubuwan suna nan da yawa wadda aka cikin irin sunayen da ya ta kira bari ku ji wani ko rijalul janjir shugaban wale daga zama layyanun tana kasan shi fatahi ina kasan shi rijalul ma'arjul ula ga rijalul katil asrani ga rijalil indadil ilahi ga ilahiyun rahmaniyun ga rijalil wahid ga rijalil barzahi an san rajulun barzahi rajulun barzahi wali ne kuɗi ake samu a kowane Allah yana haɗa aure tsakanin mutum da aljana ko aljani da mace na fi auren aka samu ɗaki kuma da zulul barzai dan da suka tsari jirgi da su shi ke haku wala malam mutanen nan in muka zara musu ido ko wala wala sai sun mayar da addinin musulunci ya koma kamar kiristoci wallahi eh? <laughs> Eh, eh, haka ne Eh, na mutane zaman annabi alaihi salam sai shi kan sai da bilkis mata a annabi Suleiman mai gadar zinari da kuma kowane zamani akwai shi ko akwai ta amma da makawa babu ana samun shi ne daga cikin jinsin halittun nan guda biyu al'insu wal jin rajulul barzai to duk wanda ake yi kafin shi wata jani ko mun girma su ko mun martaba su ko a maza ko a mata ko a ɗan gari ko a baki eh, suna ƙarƙashin jirgin hatimul auliya ne rijan shi shugaban wani daga jama'a layyanun suna ƙasan shi rijalul fatahi suna ƙasan kun ji ko da wani ku irin waɗannan sunaya da shi ɗahir buɗai ba a kalmisani da shi ɗahir bin abdul qadir al-qundusi da shi ɗahir bin bu lallata al'agawaɗi da su da bin al'aƙarari a tijjani da su ɗayyib a zahab a tilmisani akwai su ɗayyib bin muhammadu burshidi akwai su ɗayyib a sufiyani albasi su ɗayyib sufiyani ke girgi da dare shi ba su ɗayyib sufiyani kuma ɗan fasi ne amma sai kasan harkar mutanen anguwa akwai surutu shi ma sharifi ne kuma malami ɗan malami kuma tijjani sharifi ne shehi ɗan shehi to zai sai wata yake ganin shi ɗaya ba gani yadda zai zo yi wajen ajiyoyi ajiyoyi da na nan mina da nan na ganka <laughs> eh no bari ya fita <laughs> ya dai musu biyani sharifi ne kuma shi ma shehi yake nan gari zai ajiyoyi da gani da lafiya a daga ne ya tashi a hankuli ya biya ya je aikin hajji zai dawo zai tsaya garin misira sai tambaya lalla kasan sai akwai babban wali sharifi ma abucin karama wanda duk ba a wani duk misira gaba da an sallama mishi a ce akwai sai wane ne a ce sun shi abdulwahid al-bannai al-misri rajalan shi abdulwahid al-bannani al-misri rajalan da ya ziyara wajen shi da ya je ziyaran mun da shehi da shehi ita abdulwahid al-bannani sai ba shi da harin ma'ani sai kika nazari da daddare kamar a salatu ya karanta abin da ya karanta na ka sallar zubahi an za a karya da safe ya shi da yi musu fiya ne da dan fasu ne ba dan anguwa ce shi shi da jani ma anguwa ce shi da jani sai yake cewa ya shi na launi ta mai na kasa same ta wani ne ya yi ta za a kina ne garin kuke ni dan pass ne ai dan pass ne littafi eh. ba labarin shi tijani kina labarin ni kita muridi shi ji alina rabin eh sai na baka shawara ya shi nan kai kawo na neman tabare ki ina nan misra kuma kai da ni wani ne kuma kai ina gaban ka to ni ma muridi shi tijani eh ni ma muridi shi ne ina ba ka shawara in ka je kawai kana kai kaya gida ko kuce ne shi jari ka zallan man kuma ka kai ina dawowa gida yi gida sai sai gida shi da da zanan ce su shi jari kan kujera na ina ba da karatu ina zuba manyan ilmai da suna kwasa can su shi da yake cewa wai me ya samu muri wai me ya samu mutane ne kana ji na gashi an shigo da mutane suna cin mutane da sai shi shi shi da wai me ya samu mutane ne ga wali a anguwanku ba za ku ba ku da shi ba sai kun je aikin hajji kun dawo kun biya ƙasar misira kun ga da shi almajirai na An shi ba zai ba ku shawara kan ku sallan mamun da shi haka sai miki ya ce wallahi ni ne ya ce wallahi ni wallahi ni ne wallahi ni kace wallahi ni ne ce abu abu akwai shi dahiru dahi ba a kalmisa sani da shi dahi to kaga <laughs> to yanzu bari mu saka na ƙarshe sunayen aljanu daga cikin sahabban annabuwa akwai ruhanai suna ciki bari ku ji su Eh, sun wani shi ibrahim bin aliyatu min nawahi ain maz shi ahmad bin ibrahim bin jari al mujahiri shi ahmad bin ismail al agawadi ke shi ahmad bin abin zahabi al samkuni radiyallahu hmm. a ci gaba da shi ahmad bin idris al maghribi al makki da shi ahmad bin bulqasim bin ahmad al buzaidi al agawadi radiyallahu hmm. babban wani ne ba ce burkasin ake wa fati ne inda yake zama aka ɗauko shehu muhammadu na rabi a damarawar tazi ke fi zama a wajen eh, babban wali ne na bi a tazi kuwa shi ne ce na gana annabi a kullum su ashirin da hudu da awa ɗaya shi aka annabi shehu muhammadu na rabi a damarawi a tazi ya gana sahabi shi su jami'ar jami'ar kuma fara hangon awa 24 yana ganin annabi adadin awa duk tuntubo awa sai ya ga annabi su 24 eh <laughs> annabi dai da ka sani annabi muhammad da ake magana wanda aka haife shi a makka ya hijira madina allah ya karɓar shi ake magana Eh, shi wannan wali da awa 24 sai ya gan shi kowace awa ɗai sai ya ga manzan Allah sa na faɗa muku na ce in ban da aka taso wala da sai suke sai sun mai da addinin musulunci ya koma kamar kiristanci da irin wannan tatsuniya bari ku ji a lokacin da duniya shi fara ganin mukamin jirgin shi fara gane wani da ke jirgin ya je fadin Allah da ya kai can yi ga mukamin jirgin ya tambaya annabi ta rasulullah wannan mukamin wane ne da mana da ya so ne a bashi kun ji wani fadar Allah ma ya ji fa a can fadar Allah can ya hango mukamin shehu tijani Allah ya kiyaye ya ne wani mukamin wane ne kan yake sabaka sabaka ka biha ahmad ji na mutu tijani ya riga ka don akwai shi Ahmadu Bunaisin Alfasi akwai shi Ami Ahmadu Banuna Alfasi akwai shi Ahmadu Bulkasin Almulakabu الوتان الأقوادي رضي الله عنه أبو شو أحمد أبو شو أشو الحاج أحمد البغدادي التركي أبو شو أمي أمي أحمد بن هجر التلمساني أبو شو الحاج أحمد بوزيانا الماضوي رضي الله عنه أبو شو أحمد أجيب بوزيانا من أبو جفار al رضي الله عنه أبو eh Allah in ba wanda yake karatun tarihi ba binciken shi ya je? ka zo kana karanta mutane wanda a matsayin ilimi dan Allah eh ba sai hankali ba to kaje wani sunan sama har da alfajiji akwai Ahmad bin Bushi Naki, Al-Husayn Dini akwai su Alhaji Ahmad bin Yaqub akwai su Alhaji Ahmad Al-Ajbari Al-Qasari radiyallahu anhu sannan akwai shehu ahmad al'adari al tamazini al-darisi yake shi ahmad al-ahadar akwai shi ahmad al-ahadar bin muhammad bin tsonon al-agawadi akwai shi ahmad bin ahmar bin bungazi al-madawi akwai sabon shi tijjani ala inna wali allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna Allah ya samu mu dace to eh, na ƙarshe wa ku ji sunayen wannan kuma cewa ya sunayen wai ruhanai ne daga cikin sabon annabi to bari mu ji wai abin mamaki wai duk gadar da yake ba wai wasu daga cikin mutanen shi ba su ba wanda ya ce uffan akan gadar da yake wai sai gashi sun fito wai akan sunayen suke so za su ba da kariya wai har wani yana cewa shi kenan ya fahimci bala'i zai sauka a ƙasar nan wacin da aka zo ana wa sahabban shehu tijjani izgiri ga fa sahabban manzan Allah fa ana zagin su fa eh kana iya ganin ma wasu a cikin su masu zagin sahabban za su zo su haɗa kai da su su yi wani abu bala'i bai sauka ba ana zagin sahabbai su wayannan ba ma zagin su akai ba sunayen ne dai da ake kiransu dole baka dariya eh

Duk sabanin suna ta annabi sahabban annabi ne amma cikin ruhanai. Eh. <coughs> Allah ya sa mu dace. Ana ka irin wayannan abubuwan su ne wa'inda mutanen ba ya kamata su ya kamata su tsoron Allah. su fahimci wala wayannan abubuwan ba da za yi zamanto suna da alaka da addini addini dama in ya riga ya wuce karni guda uku sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina duk abin da bai zama addini ba a wancan lokacin har kiyama ta tashi wallahi ba zai taba zama ainihin wato addini ba ita ce magana ta gaskiya a za mu zo nan gaba maganar da suke ta maganar wai istighfari da hailala da salatin annabi ita ce tijjaniya ba gaskiya ba ne ƙariya ne an fahimta yi wannan mun dan ba da misali ne wallahi suna nan da wanda za ku ga har abin sai da ya koma ya zama kwamedi eh tunda da ka ga ɗaya daga cikin misalan ne yanzu wani babban jikan shi malam jikan yana shi malam malam wani babban wani ne da jaran kusuwa shi malam an haife shi na tsumman jego an ta wanka ta ba su da jina katon alƙur'ani malam da ɗan shi zai da fatu shi ne babban jika biyar duk juma'a ana shirya shi igiyo igiyo da gida kakannin shi je gaishe su to zai dawo gida sa shi ba shi kundi guda kungiya ce ba ba wani asiri falle ɗaya ba ɗauri guda za ba shi a cikin zai kaje gaji in nan kaje maka bayani yi ne babban jikan shi malam wa'alam ta kunga shi malam wa'alamu shi tun yana tsamman go tsamman jego in aka haife shi in mahaifiyarsa ta je wankan jego ta dawo sai ta je yana karatun qur'ani da sittin ɗinsa ya zo duniya saboda Allah fa eh in haka ne yana gaba da shehu tijjani tun da shi shehu tijjani an san tarihin lokacin da haddace ƙur'ani ko da shi kuma wannan tun yana tsamman zanin goyon in an ji an dawo yana sai a shi yana karatun ƙur'ani a yan san lokacin ba ƙur'anin ya riƙe ke karanta ba a haddace yake karanta mai yake karanta ƙur'ani irin wayannan tatsuniyoyin suna nan da sun zo sun cika addini da shi Allah ya kiyaye wannan kawai mun dan bada misali ne daga cikin misalai don mutane su fahimci yadda abubuwan suke malam yace wa ha yana daga ciki ko wa min aqaidihi at-tijani al-batila tabanna qawluhu maganar sa ya yace fa inna zatal aliyya zati madaukakiya jallat wa taqaddasat ta girmama ta tsarkaka an yakuna bainaha wa baina shay'in tsakaninta da wani abu khalaqathu masafatan a ce wato wani zango ya halicce ta taktadi al wacce take hukunta rabewa wa kaza jallat wa taqaddasat an yakuna laha wato an ya kuna lahatti salin bishirin a ce tana da saduwa da wani abu wannan shi ma ga littattafan da ya zo wato jawahirul ma'ani alladhi bi hamishihi kitabur rima nisqatul maktabati ash-sha'biyya al-babul khamis Babu na bir fi dhikr ajubatihi al-fasl ath-thani min al-ahadith nabawiyya juz'i na biyu shafi na sha bakwai, wa jawahirul ma'ani alladhi yalihi kitabur rima ishraf maktabati al-buhus والدراسات جزء نبي شافي نتريد ثلاثين وجواهر المعاني تحقيق الإمام الشيخ التجاني علي يسيس كتش شانوا دليل ثلاثين نيني جزء نبي شافي نأشرين دا أكو ومنها ينا daga ciki aqaid at-tijani al-batila ma warada fi qawlihi abinda yazo cikin ma'anan maganar sa da yace amma ma'anal uluhiyya amma ma'ana ta uluhiyya yusharu ilaiha ana nuni ko yusharu biha ila zatil aliyya ana nuni zuwa gare zuwa ga zati madaukaki fa mawjudun fi kulli shay'in da aka saman mene cikin kowane irin abu shuhudan wa ru'yatan ta hanyar shuhud da kuma ru'ya ariyatan an kulli shay'in ta tsiraitu daga kowane irin abu mutaba'idatun an kulle sha'in iyanan wa haqiqa sannan ta nisanci kowane irin abu ta fuskar gani da ido da kuma ainihin wato haƙiƙa. a raqamul qawl nan ba na hamsin yana nufin a baya kenan ahmad tijani ba da iqrarihi shaw da tijani bayan ya tabbatar da cewa bi annahu sallallahu alaihi wa huwa ainu dhatillahi al-aliyya shine ainihin zatin Allah maɗaukaki ata bi shay'in litalbis sai zo da wani abu dan rikitar da mutane bi qaulihi da maganarsa da ice lakin bin nisbati dangane da allati Karnaha wanda muka ambace ta walau kana huwa ainu zati da a ce annabi shine ainihin ainu zati la'ubi da da an bauta mai wa hada la ta'atta wannan ba zai shiru ba bal huwa makhluqun a'a shi halitta sa kai kun san duk lokacin da zaka kawo wata magana to yi kokari ka fahimci dama suna magana da shari'a da haƙiƙa an gane to wanka kaga suna kokarin kore abu to abinda suke ƙoƙarin korewa ko suna ƙoƙarin tabbatar maka da abu inda suke ganin haƙiƙar za ta ba su matsala sai su kore sai su yi aiki da shari'a amma inda suke ganin haƙiƙar ba za ta ba su matsala ba shikenan dama ba su da iskali a ciki yanzu maganganun da shi ibrahim ya suke ba yadda za ka yi yana faɗa yana cewa sana ilahi nafsiyar dahara la'ura a ya ce ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare rena kowane irin zamani wa sana ilahi nafsiyar dahara la'ura da aka sai yake cewa ba eh, menene bala ura amiru ila ma laysa fi shar'i ja'idan da aka ba za a ganda ba ina karkata zuwa ga abin da ya saba ma shari'a amma wannan magana haka take ba haka take ba saboda ka in an zo ana magana in ka ga yana maganar tabbatarwa da annabi matsayinsa da ubudiyya da kaza da cewa shi bawan Allah ne shi ba kowa bane to wannan lokacin da yake magana da harshe na shari'a amma in aka saki harshe na shari'a aka koma harshe nawa to lokacin kuma duk abin da baka yi tsammanin zaka ji ba to lokacin zaka ji da ka ita shari'a ita ake bayyana wa mutane ita kuma hakika ita me ake boyewa ake wadda ka wa'annan yan takife ne ire-iren wa'annan suka saba mu wannan ƙa'idar sai suke bayyana abin da bai kamata a bayyana ba eh to da haka ba hauka ba ne haka maganar take wa qad sajjala alaihi subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sajjala wa manzon Allah bil ubudiyyati da cewa annabi bawa ne kaga yanzu magana cewa annabi bawa ne kaga wannan ai magana ce ta shari'a ko to na rantsi da Allah da an bar shari'a an koma haƙiƙa za su ce da annabi da Allah didde ne Allah Allah ne annabi ma Allah ne a gurin ba mu kunna muryar malam harisu jos ba ai ya ce da a baya duka sunaye Allah subhanahu wata'ala ya arawa annabi sai suna ɗaya shine Allahu amma daga baya ce hatta wannan sunan na Allahu lafzul jalala yace shi ma Allah ya arawa annabi ma'ana yadda za a kira annabi Allah wanda muka sani Allahu to haka ya halatta a kira annabi a ce masa shi mawa Allah haka yace kuma ya kafa hujja da subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al baraka na haulahu. alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir sai yace wannan sifa ta as-sami'u da al-basiru tana komawa zuwa ga manzon Allah ne ba zuwa ga Allah ba wanda kuma kowa ya san ka kalli siyaki Allah subhanahu wa Ta'ala a siyakin ayar shine na huhuwar samiul basir amma sai ya ɗauki wannan sifa ta Allah sai ya ba manzan Allah kai yama ci ya halatta to da ka yanzu ɗan dariƙa ya ce Allah sai mun tambaye shi wa kake nufi a wannan tsarin nashi shin allah da muka sani kake nufi ko ko annabi kake nufi shi ma Allah ne dan haka ya faɗa lafazi da lafazi wannan muryarsa muna da ita kuma mun kunna ta a gurin haka ya faɗa eh in haka ne me laifin kiristoci da suka ce annabi isa Allah ne ai ba su da bambanci amma cewa suka yi Allah ne Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha a abanna huwa masihu ibn maryam wanda suka ce annabi isa dan annabi isa Allah ne Allah ya ce su ba kafare ne to sai ga wani ya zo ce annabi ma Allah ne ma'ana yadda za a ci annabi Allah Allah wanda shi yasa ka ga duk sunayen da ke cikin Qur'ani Allah iza wannan lafzu jalala ya fi kowane irin suna shi yasa ka ga gurare da yawa in Allah ya tashi bude magana sai ka ga da lafzul jalala ma yake fara alif lam mim ra kitabun anzalnahu ilayka ko eh, alif lam mim ra tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq walakin aktharan nas la yu'minun sai ce allah allah alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawna Allah shine wanda ya daga sammai guda bakwai ba tare da kafa ginshikin da kuke gani ba summa stawa alal arshi wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum da liqa'i rabbikum tuqinun sai yace wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghayri sinwan dan ya nuna maka waya Allah nan ya faɗi cewa akwai gonaki akwai dabine akwai kaza akwai kaza sai yace yusqa bima'in wahidin a shayar da su ruwa kwaya ɗaya amma wani faddilu ba a da ha'ala ba a damfin ukuri sai ya zamanto sashi ya bambanta da sashi wajen ɗanɗano ruwan sama ƙwaya ɗaya za a saukar shine wanda za a shayar da mangoro da ayaba da lemu amma kowanne ɗanɗanansa ya bambanta shi yasa Allah da ya gama sai ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkaru a cikin wannan abin da Allah ke akwai abin lura amma fa ga mutane waɗanda suke suna da tunani to shine sai yake cewa qala Allah Allah ya ce tabarakal ladzi nazzala al-qur'ana albarka ya tabbata ga wanda ya saukar da littafin da yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya a da abdihi akan bawansa wa bi qawlihi wa in kuntum fi raibin in kun kasance kuna kokonto mimma nazzalna ala abdina akan abin da muka saukar akan bawanmu ta'atta إتا عبودية لا aliyya ba ta shiriwa ga zati مدوككي lakinnaha bin nisbati da dhakarnaha ka annaha ainuha sai dai dangane da nisba abinda muka ambatan maka kaman kuma ita ce ainihin zatin Allah subhanahu ta'ala. haka suke yi wannan maganganun baraka mu wallahi muna ma mutane uzuri da yawa eh? da yawa da su ake ta rigima da su ga sun je sun cika gurin maulidi in ya zo da sunan yan tijjaniya wala bayan tijjaniya ba ne na haƙiƙa kawai sun shiga da bibi wani ko wazifan ma bayi yake ba amma don ya tada ƙura ya ɓata muku rai bana ba ku ga halara ta yi girgiza ba eh? ta yi girgiza ta girgizo ababe daban-daban eh? masu gudu sun gudu yau maganan barhama ake eh, halara ta yi girgiza kaga ta girgizo abubuwa da yawa ba Ta ka gani saboda kan mu dai abinda ba mu yadda da shi ba ba za mu yadda da zagi ba ko cin mutunci a amma dai faɗan cewa aƙida kaza ba daidai ba ne to wannan kuma za mu yi shi da izinin Allah da uslubi mai kyau cewa abu kaza ba daidai ba ne an fahimta yi Allah madaukakin sarki ya samu dace irin waɗannan abubuwan ban ga yadda za a yi su haɗu da musulunci ba yanzu ita ce maganar da muka ci ga shi filiya da tafsir din nan a suratul tauba shi ma kansa shi ibrahim yas ya faɗa me yake faɗa Gashi a shafi na ashirin da tara. cewa yayi da kai ridda ka fita daga ɗariƙa gara kai ridda ka fita daga musulunci yace saboda in kai ridda ka bar musulunci kariyar da ka samu ana iya ɗora ta amma in ɗariƙa ka bari kariyar da ka samu ba za a iya ɗora ta ba haka ya faɗa gashi cikin tafsirin shi ta za a yi dirin nan maganganun kuma shi littafin tafsiri ne ba littafin sufanci ba ne ballantana ka ce ai ba kowa ke ganewa ba in kuma ba a gane baƙin ba da ya ce hadihi hiyar riddatu كما أن الردة في الشريعة توجد الردة في الطريقة وردة الشريعة خير من ردة الطريقة لأن مرتد الشريعة تقبل توبته إذا متن يريد يبر مسلم يبر شريعة أنا كربت توبانسا أما ومرتد الطريقة لا يجبر كسره إذا كيرد كبت طريقة كاسا ما كيرد دبا أبنك أولاتا هكذا يفعل تذاي باين تذاي كم كدوبا دان الله كغني mu da Allah waɗannan ababen da ake da sunan ƙaunar annabi da sunan san annabi tsakaninku da Allah daidai ne akwai wani mai hankali da ya san ya kamata kuma wallahi ko sun ƙi ko sun so wannan abin ya riga ya kwace a hannunsu ya shiga hannun gayu wallahi ya gani kaga yaro ya je ya dawo ya ce maka shi da kanshi ya tattaɓa nonon yan mata ai an ce an yafi ba haka ba ne? haka haka kuma an zo sai su ce a ai ƙarya ne wannan abun kaza kaza kaza kaza kaza kaza ita matsalar dama bid'a kenan in ka zo ka fara baka da dalili wani shi ma sai ya ƙara da kowa ya sani a zaune ake guri ɗaya sai aka tashi to waye ya ce a tashi ko kuwa ah. da kowa ya san a shekarun baya a zaune ake guri ɗaya da aka gaji da zama sai aka tashi sai aka bazo cikin gari dan eh? da za su bazo cikin gari su tattare hanyoyi su hana kowa sakat ba ka ke ba duk wata irin kalar rawa da zaka ga ana yi wajen disco dala ana yin ta da sunan an fito san annabi ko ba ai yi kuma na rantsi maka da Allah ba za su iya gyara wannan mu. wannan abin wallahi ya fi karfin su saboda wallahi sai da shi ne gayu za su ci gaba da zuwa amma wa'annan wai ka ce to ku zauna guri ɗaya abinda za a yi banda wannan kada kaɗen da raye-rayen abinda za mu yi shine za mu karanta muku falalar ma'aiki kaɗai a ina malam duk harkar da aka ce maka ka janye wa'annan matan ba wannan haɗuwar ina gayu za su haɗu eh? ina za su haɗu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace saboda haka ba wani wanda muke ki a'a amma dai abin da ake wanda ba daidai ba kowa yana ganin illar abin da kuma bannansa a fili take ya za wani ya zo kawai ya faɗa ya ci wai daga ka shiga ɗariƙa wai daga ran da ka shigo ɗariƙa wai an rubuta sunanka cikin 'yan aljanna ba kai ba matanka in an ka aura ka rabu da su ka aura ka rabu da su ka aura ka rabu da su dangin sirikanka wane ne wane ne duk an yafi wannan magana fa a littafi take fa kai hatta maganan cewa dan tijjaniya in yi ci kayan mutane aka tafi lahira to wanda ya ci kayansa za a biya su daga falar Allah shi ya ci banza duk akwai ta a littafi ba eh? Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya shiryar da mu eh mutanen mu da ake ta su da sunan san san annabi Allah ya sa su gane yawwa an fahimta yi Allah ya sa su gane wayannan aqidu a gani nan fa maka kunna fa wai wani yana ba da labari wai wani shehi ne ya yi hima gawa sallah malami ne mai sallar gawa don Allah duk waɗannan tsibbace-tsibbacen da sihirce-sihircen nan asali wani malamai ne suke da alaƙa da shi don Allah ba su ba ne ai ku wannan yanzu da kake magana yana jin cewa wai malam wai an bashi kundi eh? ka duba yanzu ka ga yadda al'umma take cutuwa saboda waɗannan sai ta sirce yanzu da sai ka ji ana cewa ba faɗa da malam ba daren ma'ana dare zai bi zai kulla ma shari zai maka wani tsabbace tsabbace zai kashe ka inda ka yi faɗa da malami ba ka ake yi ba kaso saba'in cikin ɗari ko tamanin na wannan sharrin na koyar da mutane sihirce-sihirce wallahi wa'annan malaman suna da alaƙa da shi don su a gurinsu balanta ba za ta yi wasu da irin wa'annan abubuwa haka ake to wai malami an zo za a yi wa gawa sallah ana jiran limamin gawa a yaƙi zuwa an jira an jira a shi ko wani shehi a gurin kawai sai ya ce a tada ya ce a yi sahu ya shiga yi magawa sallah ana gama gawa sallah sai ga malam ya zo shi fa a yadda wancan yake hikaito hikayen ya ce sai ma malam da ya zai ga an magawa sallah sai zage-zage tun da shi ne limamin gawa don mai ba a jira shi ba to shi kuma shehin da ransa ya ɓaci sai ya ce dan an yi magawa sallah ne kake faɗa ya ce eh. sai ya kalli ya ce to tashi mutuwan ma an fasa <laughs> eh kuma ya ce gaban shi aka yi kuma ya ce mutumin yana nan da rai hanyu ya ce cin da dai don gawan ne to shi wanda ma ya mutum ya dawo duniya mutuwan ma an fasa <laughs> Allah ya samu dashi wa bi hadal qadri kifaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Só